Bismillah Rahman Rahim, Tifred babu na ɗari da da arba'in biyu. Kamar daga sama ya ji an fusge sa Gentle ya dago, tuni barawan ya watsa a guje. Su biyu ne matasa irin gayin nan masu yawo wando a kugu a sake. Da alama kuma suna dan taɓa shaye-shaye, wani irin mahaukacin durwa kasa biredi yana wani girgiza. Ya rufa musu baya, shi kam layin gyara tsayuwar sa yana mamakin tare da tunanin wannan rayuwa. wai a ce matasa yara masu jini a jika ba za su ce su nemi aikin yi ba sai dai su zauna sata. Zuciya duk ta mutu. Biredi kuwa hukata su yayi, ko ban faɗa ba, kun san yadda biredi yake. wannan wandon nasu da suke tafiya ugu a sake sai da ya zama musu kafafunsu don kuwa duk da sun yasar da wayar biredi ya dauka ya ki barin bin su sai ya haukata su yake ga wayar layin din a bakin sa ya rike gam duk ya rude jama'a da suka biyo hanya gashi bashi da tsoro baka isa ka razana shi ya gudu ba sai dai ya kara haukata ka kai mai razana shi din sai da biredi ya haukata su suka bar layin baki daya daya daga cikin su ma har cikin kwata sai da ya fada ga wando na faduwa ban san cewa biredi din ma ba zai iya cizon su ba saboda akwai waya a bakin sa kawai bala'i ne irin nasa sa yake ta wahalar da su ya ki kyale su har sai da ya tabbatar da numfashi ma da kyar suke iya fitar da shi sannan ya kyale su tsaye ya isko layi din a wajen bai ko motsa ba tsalle ya haye jikinsa tare da miƙo mishi wayar karɓar waya yana mishi fada akan me yasa ya hau mishi jiki bayan kafarsa akwai datti za ba iya shege irin nashi sai wani irko layi din a wuya yana wani mimmiƙewa shafa jikinsa farari tare da nufar gida bai yi niyyar komawa cikin gida ba hasali ma ɓuyan ma biredi ɗin ya yi dan ya tafi inda yake son zuwa ya so ne kawai a kawo mishi mota a arfi ya haɗo mishi sa ya fito mishi da damsha su tafi amma biredi ya ɓata mishi jiki dole ya koma ya sake yin wanka ya kuma yi mishi wayo ya gudu babu kowa a falon ƙasa da sama cikin bedroom sa ya wuce da dare kamshin ya fure shina ne ta da sa. shaka ya yi tare da lumshin sa ya sake buɗiya abin da ya faru shine bayan ta yi sallar isha ta sake dawowa ta gyara mishi ɗakin tare da kawar mishi da laptop ɗinsa zuwa saman bedside drawer ta gyara wajen sofar sannan ta ƙara mishi air freshener mai kamshi Toilet ya wuce da biredi ɗin. wanka ya yi tare da wanke biredin kafa da sauransu bayan sun fito dressing room nasa ya nufa shirya cikin pijama mai kwalo ya ya daura jaket mai dan girma a kai tare da daukar wata yar karamar kyakkyawa turoli ya zuba kaya kala shida a ciki kala biyu ne cikakkun tsadadin kaya jeans and t-shirt kala biyu kuma turquoise ne masu kyau da tsada sai pijama guda ɗaya da kuma kayan barci guda uku da ya zuba daga baya daman wacce nasa na triplet ya ɗauko tare da perfumes guda ɗaya sai karamar kyakkyawa farar towel shirt and singlet da sauran kayan bukata nasa duka ya shirya cikin turolin bayan ya kammala ya sanya wani haɗaɗɗen ɗan kwabashi mai malayin tsada kalar fijamarsa ya yi kyau ba ƙarya sai kamshi yake yi ya ɗora kyakkyawar gashinsa ya ɗauki gun daga ƙarshe ya sanya face mask a fuskansa jawo turolin ya zuwa cikin ɗakin lokacin Brady ya fice waje ba karamin daɗi ya ji ba ganin Brady baya ɗakin don ba tafiya da shi zai yi ba me zai je yi wa maka kan ya ɗaure mishi Brady ɗin kada ya ga tafiyarsu sannan ya yi wa arif message akan ya turo mishi rimshi ta same shi a wajen gate baki daya ya wuce ya dauki laptop tsinsa ya sanya a cikin trolling ta gefe yana gama ya nufi waje babu kowa a falon sama da kasan baki daya waje ya nufa kai tsaye gaba ɗaya sojojin da ke gidan suka fara sara mishi har suna rage gidan karɓar trolling da ke hannunsa hannu ya daga musu alamar baya bukata bude mishi gate gate man din yayi cikin taku mai nuna isa da iza ya nufi waje da nesa gidan ya tsaya yana latsa wayarsa alamar message yake rubuta. sanye take da kananan kaya dai kamar kullum akwai ta da son kananan kaya dan da su ta taso lokacin da dadin ta moment ta suke nan shine kayan su ko da shi shi yasa ba ta iya jira saka wasu kaya sai su wandon jeans ne a jikinta sai riga fari wandon akwai kyalli sosai a jikinsa shi kuma rigar high neck t-shirt ne ga rigar ya kama ta kanta na ɗaure da pink ɗin ɗan kwali a bayar ta ne ta ɗaura a kan nata ta yi kyau sosai sai kamshi take ya tsoro ta fito wajen kafin ta fito sai da gateman ya tsayar da ita akan ba za ta fita ba sai da ta gaya mishi layin ne yake kiranta yana waje sannan ya bata hanya don ya yanzu layin ɗin ya fita ganin shi a ɗan nesa da gidan ga a kusa da shi ba karamin mamaki ya bata ba ɗan kunna hasken screen ɗin wayar ta ta yi don ta duba time 8:20 cikin nutsuwa ta karasa inda yake tsaye ɗin shin girmama ta ce mishi gani nan ya safe. ko sannu bai ce mata ba sai latsa tsawaya yake bai kuma kalli inda take ba shiru ta tsaya a gefensa tana addu'a Allah ya wasa lafiya tsayuwar minti goma suka yi a wajen sai ga wata dan kalariyar bakar mota kirar jeep mai bakar glass ta faka a gaban su sai kyalli mota take yi wani zubgegen baturen soja ne ya fito daga cikin motar gaban sa ya karaso cikin girmawa ya mika mishi kidin motar yana da sanar da kansa karba ya yi tare da dagawa sojan hannu alamar ya je kawai shin sauri ya bar wajen ya nufi cikin gidan shi kuma layin din gidan bayan na motar ya bude ya sanya turolin sa kafin ya bude mazaunin direba ya shiga ita dai tana tsaye tana kan ganin ikon Allah bayan ya shiga ya kunna motar ne ya danna mata wani alamar ta shigo da yake ita nan ice cream da madara ce ta gane nufin sa sai ta bude gidan bayan za ta shiga a hankali ya ce ni direban ki ne da sauri ta girgiza mishi shiga tare da rufe kofar ta dawo gaba ta shiga tana shiga ya ba wa motar wuta suka dauki hanyar barin cikin kaduna da yake ta bata san ta ina ake shigowa kaduna ofita ba sai bata san tafiya za su yi ba ta dauka wani waje za su je a cikin gari ko su dawo gashi shi ya dauki turli da, kaya ita kuma daga ita sai na jikinta da waya a hannunta lallai akwai kiss. a bangaren dadin jeli kuwa suna barin gidan abi kai tsaye gidan su anaya suka nufa babu kowa sai mai aiki da zaira ta dawo daga skul yanzu ba jimawa ba ta da lafiya ne aka dawo da ita gida skul nasu daban-daban da anaya su karfe 1 suke tashi anaya kuma tu da farko school ɗinsu ɗaya daga baya dadin su ya raba musu sam dadin jeli bai ji daɗi ba ya so su samu dadin anaya don yana da magana da shi amma baya na yana zariya haka suka yi musu salama suka nufi wajen shan ice cream suna tafiya yana tunan ta da hira ta yi lamu a jikin kujera tana ganin hanya a hankali yake tuki don kula da lafiyarta duk yadda ta dan motsa sai ya tambaye ta ko lafiya kida mishi kai kawai take alamar eh tana lafiya ci gaba da tafiya yake yi yana satar kallonta a bakin wani dan karamin kasuwa irin na bakin hanya wanda yake unguwa haka ba za a kira shi da kasuwa ba dan ba girma gare shi ba irin waje ne haka da masu sayar da kayan miya su tumatir da sauransu ke kafa a bakin hanya na unguwa haka daidai za su wuce wajen a tsananin razanin ta miƙe zuwa tana faɗa dadi ka tsaya ga mama can Bashir ya ja wata iriyar burki tun bai gama tsayar da motar ba ta buɗe ta fito da gudu saura kaɗan wata motar ta take ta Allah ya takaita mai motar ya kama burki ita kam bata bi ta kan motar ba wajen mamanta kawai ta nufa a guje zaune take a kusa da masu sayar da kayan miyar tana dauke da kwanon bara a hannunta ta yafa wani kuɗaɗɗe kuma jiman zaninta a kanta ga wasu uban kudaje da ke binta saboda dattin da ke jikinta kamar ma hukaci haka take zaune a wajen da alama ta murji bakar wahala na wucin misali kuma da alama har yanzu ba ta da lafiya ta rame sosai fuskar ta duk ya mokade saboda rama wasu kasusuwar wahala ne suka bayyana a saman fuskar nata kamar mai cutar kanjamau tun ba ta karasa wajen ba take ambatar mama a ce ita mama ta ta dago kanta dan ko mutuwa ta yi ta dawo ba za ta manta da muryar yarta ɗaya tilo a duniya ba a guje ta zo ta rungume tana sakin kuka mai tsima zuciya tare da ambatar sunan maman nata ita ma maman rungume ta tayi tuna hawaye suka wanke mata fuska a wannan hali dadi ya isko su bayan yayi yi fakin na motar da kyau gaba ɗaya jama'a da ke wajen hankalin su ya dawo kansu har masu sai da kayan miya a wajen dukkan su hankalin su ya karkarto zuwa kansu sai kuka aina take kamar ranta zai fita ita ma maman kuka take ta kasa magana shi kansa dadi sai da idanunsa suka kawo kwalla uwa ba wasa ba almost shekara hudu kenan yanzu ba su yare dole su yi kuka ko da a ce ma rabo dadi suka yi bare kuma rabuwar wahala sai da dadi ya ga kukan da take din yayi yawa zai iya illata ta sai ya matso kusa da su tare da tsuguna a gaban nasu ya sanya hannunsa ya ja aila din zuwa jikinsa jiwa ta ta kankame shi tana kuka tana faɗin dadi mama ta ce wallahi ita ce ita ce hannu ya sa ya goge mata hawa yana faɗin ya isa haka bebin dadi ya isa ba shi ya kamata ki yi yanzu ba murna zaki tunda mama ta bayyana ki gode wa Allah da ya bayyana mana ita dan Allah ki shiru da yake ba ta yi mishi musu ita kam ba ta saba ba kuma ba ta taba yi ba sai ta yi kokarin haɗiye kukan nata amma hawayekin sun ki tsayawa ganin hakan ga kuma jama'a sun rufe su wasu ma har sun fara ɗaukar su bidiyo sai miƙe tare da ita a jikin su yana faɗin mama da Allah ki tashi mu je ko ta musa mishi ba ta miƙe ta bishi dan tunda ta kalle shi tare da yarta ta san shine ya taimaki yarta ta kenan da haka ba macuci bane shi yasa ta yadda ta bishi zuwa cikin mota jama'a da gulma sai bidiyo suke musu dan a samu na yan postin a media yanzu da abu ya faru a waje a maimakon jama'a su jajanta sai su ɗauko waya fara ɗauka gidan bayan maman ta shiga ita kuma aida ta sanya ta a gidan gaba don baya son barin ta je wajen mama ta ci gaba da yin kukan nata tana ɗaga mishi hankali shi yasa ya raba su kunna motar ya ya nufi gida an fasa zuwa yawon har lokacin sai kuka aida take ita ma mama sai hawaye take da yake yanzu ba hira suke ba sai ya zuba gudu sosai da motar shi nan ƙanin lokaci suka isa gida kai tsaye fatin abi suka nufa ya ƙi yarda ya bar ta je jikin mamanta don baya son kukan da take yi ko kaɗan. Anti ce kawai a ciki tana zaune saman sofa bayan sun kammala cin abinci. Tana ganin su ta miƙe tana yi musu sannu da dawowa. Ganin wata a tare da su ya sa ta fara ƙara faɗaɗa fara'a tana yi musu sannu. saman sofa dadi ya zauna da aila a jikinsa sai aikin rarrashi yake ita kuma maman nata zama ta yi a kasa ya ce mata ta zauna a saman sofa ganin aila na cin uban kuka haka yasa ci ta karu wajensu da sauri tana tambayar lafiya shi da kula dadi ya gaya mata abin da ya faru sannan ya dora mata da cewa ta kai maman aila daki ta yi wanka ta ci abinci ta huta zuwa anjima za su yi magana da karshe ya tambaye ta ina abi ya fita ta bashi amsa kafin ta nufin maman aila tana faɗin mu je ko ki daina kuka haka ya isa ita dai anti kowa aka kawo hannu bibbi take karɓarsa ba ta da matsala Shi kuma dadi da dashin matarsa ya yi, yana gaya mata a yi murna za ta yi, wannan abin farin ciki ne ya same su, don haka ta kwantar da hankalinta. Shi ya fi kowa murna ma, don ko ba komai yanzu sai san suwaye familin bebin nasa, da har take masa kama da tsohuwar matarsa. Da ƙyar laɓa ta suka wuce bedun ɗinsu don ya je ya saka ta ta yi barci kada kanta ya ciwo. A bangaren matafiya kuwa, Rimsha tun tana iya ganin mutane har ta daina, gaba ɗaya sun fita garin Kaduna sun ɗauki hanyar Abuja. Tsoro ne ya kamata, amma tana cewa duk ya ba zai taɓa cutar da ita ba, ya sa ta haƙura ta lafiya a jikin kujerar motar. Shi ko shirara uban gudu yake kamar ba gobe, banda hanya babu abin da yake kalla. Daidai wajen checkpoint na sojoji, bayan ka fita Kaduna ta wajajen jare, a nan suka tsayar da su, a lokacin mata yi barci abinta. Tun da ɗaya daga cikin sojojin nan ya kadalla wutar torchlight ɗinsa, ya kalli motar su ya sa a ransa sun yi kamu za su sami kuɗi don kuwa ba ƙaramin mota ba ne wannan nufarsu ya yi kai tsaye da yake gilasan mota a sauke take ƙasa sai ya danna musu torchlight a cikin motar kai tsaye har sai da layin ya ɗan rintsa idanunsa saboda hasken light ɗin da sauri sojan ya haska ramsha bayan ya haska layin kenan da mamakinsa sai ya ga ita chocolate color shi kuma layin batu dai kamar ka taɓa jini yanzu ba saboda haske gashi ita ƙaramar yarinya bugu da ƙari tana barci fusataccen fuskar layin kuma idan ka kalla wani lokacin zaka rantse irin bakakken mugaye nan ne masu kashe mutane ba gaira ba dalili da haka sai sojan ya tome shi da satar yara wato ya sato damsha kuma a yanayin da suke dinnan dole za a yi mishi irin wannan toma shin wannan dare ya dauko ya mace sun nufa Abuja kuma dole wanda bai san su ba ya yi tunanin haka to da yake shi ma soja ne ya san akan aikin su suke sai bai wani nuna musu karfi ko ya dake su ba hakan da suka yi dama shine daidai jintin ya ce musu wannan sistan sa ne shin Abuja za su je kwata kwata baya son a gane waye shi dan shi bai zo Najeriya dan a gane yana kasar ba ya san idan ya cire face mask na fuskansa to tabbas ko ba san fuskansa ba za su san shi ne in yarda sojojin suka yi suka ce sam sai ya tashi ramsa su ji daga bakinta ya tashe ta a gabansu ta ya za a yi yana bature dan haure zai ce musu bakar fata kanwarsa ce ai wannan hankali ba zai dauka ba babu wata kama da take nuna wannan kanwarsa ce ko suna da alaka da ita da haka ko ya tashe ta ko kuma ya mika musu ita ya kawo wani abu na cin hanci kenan sai su yafe mishi ya tafi ya bar ta a wajen a wajensu da farko ya ɗauka faɗa suke akan gaskiya sai yanzu ya fahimci inda zancen ya dosa ashe marasa gaskiya ne ma ba suna faɗa don kare karsarsu daga miyagu ba ne ma dan aljihunsa suke yi ashe da izza ya ce bai ga uban da ya isa ya sa ya tashi rumshi anan ba kuma wallahi su ba su hanya su ci ko kuma ya yi musu abin da sai sun yi da na sanin zuwar su duniya cikin da izza shi ma ɗayan sojan ya sanya bakin bindigar sa zai taba kumacinta da shi ya tashe ta ɗayan kuma ya ja kofar motar zai bude sai surfa masifa suke waya dan haure ne ya hauro musu kasa ba ta hanyar da ta dace ba da haka sai ya ɗanɗana kudansa bai kai ga taba ta ba da bindigar ba ta farka saboda surutunsa da yi yawa shi kuma layin sai kokarin zuciya zuciyarsa ke dan abin da yake gabansa ya fi masa sauraron wa'annan banzayen muhimmanci a cewarsa mijiya ta yi zaune tana murje idanunta tsawa sojan ya daka mata wanda ya sanya ta firgita shi kuma layin wayar sa ya dauko ya fara latsa dan shi ba shi da lokacin sauraron wa'annan marasa hankalin da ba san aikin su ba ke waye wannan kuma ina zai kai ki ɗaya daga cikin soldiers ɗin ne suka mata magana cikin tsawa a firge cikin magagin barci murya na rana ta ba su amsa da cewa yana ne ya ce zarar kashi wani waje ne amma ni ban san wajen ba da da kallon su kanshi suka yi sai na tsawa yake za su yi magana wani daga cikin sojojin da alama babban su ne ya su wajen cin girmama ya ce da layin su tafi ya samu kira daga sama su kuma sojojin su ba shi hakuri bai jira wani hakurin sa ba dan shi ba san sodi yake yi ba da gudun gaske ya ja motar sa ya ba wajen yana barin wajen kuma suka sake samun kiran an soke su aikin sa baki daya an kore su daga aiki gaba su da suke wajen a nan dai ya yi musu amfani da ƙarfin ikonsa ne ba karfin damtse ba ya fahimci sojoji irin su masu karɓar cin hanci san ba su da wata amfani a hukuma domin kuwa ba ƙasa da al'umma suke yi wa aiki ba aljihunsu da cikin suke yi wa aiki ci gaba da shara da gudunsa yake sun yi nisa sosai har ma sun kusa shiga abuja sautin garuwar hakoranta ne ya saka shi wai gowa ya kalle ta tunda ya bar wajen sojojin nan ya ɗage gilas ɗin motar saboda sanyi da ya fara sauka amma a kawai rawan sanyi take da farko kamar ba zai kula ta ba sai tuna idan wani abin ya same ta shikenan shirin ya ruguje don ba za ta iya fita ba tana hakan ya sa ya yi fakin na mota a gefen titi ya cire jaket ɗin jikinsa ya rufa mata a jikinta sai zuba barci take kunna mota ya ci gaba da tafiya don sun kusa shiga kamar a mafarki ta ji kamshin turarensa sosai ya ratsa ta ga kuma dumi da ta ji ƙara illan mota a jikin kujerar tana soke numfashi a hankali cikin kwanciyar hankali misalin karfe ɗaya daidai suka shiga cikin garin abuja kai tsaye gidansu ya nufa tamkar already ya san hanya amma kuma bincike ya gane location na gidan sai ya amfani da google map sai zuba barci take yi bata san ma sun iso ba da ya zo shiga babban gate na duplex apartment sai da aka caji motarsa tsaf bai hana su ba don ma baya san wasu san ya shiga gidan su ramsha din baya son kowa ya sani bayan sun gama cajewa kai tsaye kofar gidan ya rufa rufe gate din take ga wani azababban kwado da aka sanya a babban gate na shigar mota bakin yayi a bakin gate din a hankali ya fito ya nufi wajen gate din ga makin sa sai ya ga babu kora ko ta alama da za ta nuna an jima ba a shiga gidan ba alamu sun nuna akwai masu zuwa gidan shiru ya dan zuba a idanu a hankali ya kai hannunsa kamar zai taba kwaɗin sai kuma ya fasa ya juya wajen motar tasa da ke kunne jiya da zai sai ya kalli mutum daga gidan kusa da su ya leko kuma ya koma bai bi ta kansu ba ya koma cikin motarsa bayan wasu mintoci ya fito ya dawo gaban gate din wani dan karamin kwalba da ya dauko ya bude ya zuba kwadan ruwan da ke cikin kwalbar nan take kwadan ya balle gida biyu gate din ta bude dadin rimshe ya cika mai sa'a da har layin ya tsaya tsayin daka akan kitsin sa har haka dan ma dai idan ya ce zai yi abu to ko wuya ko daɗi ba ta son ya shi ya juya baya muddin ya fara abu to sai ya kai inda yake bukata komai wuya ko komin daɗi baya sarewa da kansa ya bude gate din sannan ya koma ya shigo da motar ciki babu ko tsoro a ransa yana sare sare akwai masu shigowa gidan da alama ma yan shaye shaye ne ko kuma wasu criminals su mai da gidan gidan su idan suka aikata wani laifin a parking space na gidan yayi parking na motarsa a nitsaye fito yana bin ko ina da kallo tabbas hasashensa gaskiya ce akwai masu zuwa gidan don ga tayan motoci na alamu sun nuna ma kwana biyu da suka wuce wa'annan motocin suka shiga suka kuma fita da yake akwai tabo na ruwa a sama a jikin tayin sai ya ba da shati sosai da hasken screen din wayar sai haska yake gani dan gidan babu wuta da alama an yanke wutan gidan an cire baki daya ya ɗauki minti goma yana yan dube duben sa kafin daga bisani ya dawo cikin motar da hannu ɗaya ya saɓe ta a kafadar sa dan yanzu kula da ita zai yi sosai kar wani abin ya same ta dan ya cimma abin da yake son cimmawa trolling sai ya zaro da ɗayar hannun nasa ya ja zuwa cikin falon da yake suma ma kofar falon nasa mai amfani da fingerprints ne sai ya saki curorin nasa ya sanya hannu a aljinsa ya fito da wata kati a lokacin tana kwance a saman kafadarsa tana bacci ta wahala baiwa Allah tafiyar dare layin sai Allah bai tashi yin tafiyar ba sai dare sanya kadin mai kama da ATM card yayi a daidai setin fingerprint na na kofar ta bude gyara daukar ta da yayi da kyau yayi sannan ya ja colin zuwa ciki falon akwai duhu sosai a haka ya shiga zuwa tsakiyar falon kafin ya saki trolin ya ciro wayarsa ya aska saman doguwar sofa ya kwanta da ita sannan ya ja sa ya haura sama kamar already ya san gidan ɗakin dadin ta kai tsaye ya nufa komai yana nan yadda suka bar shi da alama masu shigowa gidan ba su shiga cikin bedrooms sai iya tsakar gida ko falo yan dube-dube ya yi a ɗakin kafin ya wuce zuwa toilet wanka yi allah ya sa akwai ruwa da ruwan sanyi ya yi wankar tas ya fito Shiryawa ya cikin kayan barci masu kyau da tsada farare, ya sanya faifin sannan ya fito zuwa balkonin da ke tsakanin bedroom ɗin mom da na dad. Wajen ya nufa ya tsaya, zafi yake ji sosai. Shiru ya tsaya yana kallon gidaje guda biyu da ke makwabtaka da na Solution. Nazari yake akan wa'annan gidaje guda biyun. A tunaninsa dole suna da saka baki a abin da ya faru da family na Wazuddin. A can suna makwabta, duk wannan abin da ya faru kuma ba su sani ba, sannan ba su yi jajin ina family suka bata lokaci guda haka ba. Tabbas akwai sa bakin su. Suna da masaniya akan komai. kuma a ce matan gidan ba su sani ba to tabbas mazan su sun san komai aina waziddin ba mutum ne da za a ce zama da shi babu daɗi ba da har za zai bata ba su shiga damuwa ba ya nutsa cikin tunanin lamarin sai ya ga kamar durowar mutane cikin gidan da yake duhu ne babu haske baka iya gani sosai dan ma neighbors su akwai wuta suna ɗan haska gidan kaɗan tabbas karti ne har guda uku suka duro cikin gidan tafiyar sando suka fara yi kamar barayi daga gani kaso sun samu labarin an bude gidan nawazuddin ne shine suka biyo ko ma wane ne da farko bai yi niyyar nufar su ba yayi niyyar kyale su su kawo kansu gare shi ne balkonin su same shi ya ci ubansa a wajen ya watsa su kasa amma tuna rushe tana falo yasa ya saurin juya ya nufa falon ne zai saka kafarsa a benin ya sauka izuwa falon ya ji takun sawun su suna haruwa saman benin daga can kasa to da yake benin kusan guda uku biyu ne daya ya kwanto akan ɗaya kamar cross yana kuma da ɗan tsawo benin sai ya fasa sauka ya laɓe a wajen kofar ɗakin mom yana jiran su iso ya yi musu kisan mamaki sai dai fa zuciyarsa na tuna mishi rumshe da ya bari kwanci a falo tana barci kada su illata ta kafin su hauro duk da cewa su ma sun shigo ne a duhu suna wani sanda da wuya su ganta kuma shigo wanda suka yi a duhun sun yi shi ne dan kada wanda yake cikin gidan ya gansu su ma da alama kisan mamaki suke sanyi wa duk wanda suka samu a cikin gidan daidai lokacin ita kuma ta buɗe kofar ɗakin mam ta fito sanye da kayan barcinta a jikinta lokacin da ya haura sama ashe ta farka da yake wayarta na aljihun wandonta sai ta kunna wutar wayar ta haura sama ta sha mamakin ganin ta a cikin gidansu sai dai bata wani damu ba dan ta san duk abin da layin zai yi to da dalili ta fito ne rike da wayarta a hannunta tana faman kunna hasken torchlight din wayar bata lura da shi a wajen ba tana kokarin nufar benin ta sauka kasa cin sauri ya ja wata jikinsa ta da sanya hannunsa ya toshe bakinta dan ya san za iya yi mishi ihu kaɗan ne daga halin mata da sun tsorata sai ihu ɗaya hannunsa ya sa ya karɓi wayar nata ya tura cikin aljihun wandon kayan barcinsa tun lokacin da ya jawo ta jikinsa ta gane shi ne ta hanyar kamshin turarensa sai dai ba za ta iya kwanciya a jikin nasa ba ba kuma za ta iya ce mishi ya sake ta ba ta hanzu a cikin tunanin me mafita a gare ta zazzakar muryar sai da kido don kunnen ta can kasa kasa a hankali ya furta ki ta shiru yayin magana yana zama hannunsa daga bakinta da ɗaya hannunsa kuma yana kwantar mata da kanta a kirjin ƙirjinsa a wannan lokacin kuma mutanen suka su wajen cikin dabara ya ƙara yin baya kaɗan da ita baya ganin su saboda duhu amma da numshi ido da kuma takun tafiyar su yake iya kirga su nawa ne a wajen kai tsaye dum din daji suka nufa sai da ya bari sun wuce sun shiga sai ya damƙi na baya ya toshe mishi baki tare da murɗe mishi wuya ya zube ƙasa gawa a wajen ƙasa ƙasa ya ce mata ta sake shi ta koma ɗakin mominta yana zuwa ai ƙara kankame shi ta yi da iya ƙarfinta duka ta rike shi da ta mutu a hannun wa'annan zaluman gara shi ya kashe ta sai ya fi mata sauki ko ba komai ta mutu a hannun masoyinta dama already ya san za a yi haka ya san ta da bala'in mutu muguwar tsoro dan binciken da ya akan 'ya'yan nawazuddin babu wanda ya kai ta tsoro ba yadda bai yi ba ta ki sakin sa ta ce sai dai su mutu tare ba shi da zaɓi dole ya goya ta a bayan shi domin ba zai yarda wani abin ya same ta ba idan wani abu ya same ta shikenan ba zai samu damar kama wanda ya zo kamawa ba lokacin da uncle ya ce su gudu ya ce kada su yarda su bari a san suna raye hakan zai nuna muku cewa mai neman halakar da jinin nawazuddin a yin yunwace yake da neman familin nawazuddin din to layin kuma zai yi amfani da rimshi ne don ya kama mutumin ya san da cewa mutumin idan ya samu labarin ga ɗaya daga cikin familin nawazuddin nan ta zo abuja to dole koma a ina ya buya zai bayyana don ya kashe rimsha a nan ne kuma layin yake son kama shi cike da hujja to masu sauraro nan za mu dakata ku danna subscribe ku danna karawa sannan ku yi mana like